kai kadai ne ba mata ne ba mata ne inda aka mata ne rayuwar ma ayo ta kare ba mata ban da mata ba da mata ah, ba mata ana magana ana magana ana magana eh ana magana ba mata babiya bawon mata ba ai in dai akan kune ku mata to rayuwar ma da ta yanke kawai duk abin da zai taɓa mutuncin mata a duniya ni ba san shi yake ke ni in na mutu ma da mata za su kai ni duka falillahi alhamdu akan mata ni bawan mata faɗi da ihu ki tsara. Ba komai za ka iya ba. Bawan mata na bugawa a taskar labaran jarida. Idan ka kai bawan mata ne. Bawan mata cikakke ki faɗa da ƙarfi na bugawa a jaridar taskar labarai bawan mata. Ka samu hannunka. Hannu na hagu ko na dama. Na hagu ko na dama. Ai ka na dama ya fi. Ya fi ƙarfi. kin yanzu ma an fara training alamun da cewa abin da yi takura kamaran ma aga goga aga goga karamin kwaro din jagaliya karamin kwaro agagoga, goga waye shi mu tafi ai baby kar ki ni da kike gani na nan in je akan mata ne eh gashi ta wai wannan gashi eh, kace dan jagaliya ne ma wannan yaron nasa adin na ƙarya ne yayi mu je kawai mu je mu je baby wani mai kuɗi ko kuma tallaka Kuma malami ko kuma jahili Allah ƙara in faɗa a cikin barai na warwas ɗin kutumar. Yanzu dai jira ka gan shi Na? Gashi? Wannan wai? Eh mana. Bawan mata. Da ki ji kunya bebi ƙarar rayuwa ta ta ƙare a nan kai masa. <laughs> Hadi buradan bakın. 내리 사편 가버린 내리 사편 가버른 엄마